أعوذ بالله السميع الأليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا أبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرهام إن الله كان عليكم رقيباً يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطئ الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci na masjidul qur'an don tafsirin qur'an bisa ga horewa da amincewa na Allah subhanahu wa ta'ala za mu ci gaba da karatu muna masu farawa da mika kokon bara da kaskantar da kai zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ya sa dukkan abubuwa da muke karantawa su zama hujja gare mu ba hujja akan mu ba Allah shi ba mu ikon karanta daidai da fassara daidai da aikata daidai Allah ya sa mu cikin bayin da za a gafartawa a cikin wannan wata mai daraja mai falala Allah ya ba mu ikon muwafaka wajen maganganunmu su dace da ayyukanmu Allah ya sa mu a cikin bayin da Allah subhanahu wata'ala yake karban addu'o'insu a cikin wannan wata na Ramadana a kada mu manta da cewa watan Ramadana wata ne na ciyarwa fi sabilillah a talakawa da dama suna cikin hali na jarrabawa a kullum ba za mu san irin adadin jama'ar da ke zuwa masallacin nan a idar da sallah ko su tare ni ko su tarwa wasu daga cikin ɗalibai ba wanda mafiya yawa za ka samu kashi 97 cikin ɗari matsalarsu abincin suhur da buɗe baki ne ko kuma magani da suke bukata na rashin lafiya in ma su kansu in ma iyalansu akwai wanda ya zo yake rantsuwa da Allah ya ce ya yi azumin bai yi suhur ba iyalansa ba su yi suhur ba buɗe baki da ya wuce ba su da abin da za su ci ruwa suka sha washe gari suka wuce da yin wani azumi a ah, dan adam bai san wahalan talauci ba in ba yana ciki ba kuma ita talaucin ko ka taba yin talauci in ya wuce yanzu baka ciki to baka gane zafin nata a muna da adadin jama'a da za su iya ciyar da dukkan musulman jihar Bauchi a cikin watan Ramadana a cikin dukiyarsu baka ɗauki kashi ɗaya cikin ɗari ba za su ɗauki abin da bai wuce 0.1% ba a dukiyarsu su ciyar da duk musulman da ke jihar Bauchi a cikin watan Ramadana mutum da zai iya wannan a lokaci ne da ya dace ga duk waɗanda Allah ya musu rufin asiri na dukiya ya ba su wadata ko kuma abinci fiye da abun da suke bukata na wannan wata su yi iya kokari mu ga mun taimaka wa ƴan uwa musulmai da wanda ba su da wannan halin ba dole ne sai mai arziki ba taimako wa ƴan uwa musulmai wajibi ne akan kowa da kowa me iya yi wa ka bai wuce dubu arba'in ba idan ka dubu talatin ne na dole sauran sai ka taimaka gajiyayyu ka taimaka wa musulmai ka taimaka wa sabbin musulunta ka taimaka wa marayu duka waɗannan suna cikin bukata wa yasalunaka ma za yunfiquna qulil afwa abdullahi ibn abbas radiyallahu anhu yace al'afwa shine abin da ya karu akan bukatar da kake da shi na dole ba cewa aka yi akan burinka ba akan bukatar ka na dole so dole zama mun zama jama'a masu juriya da kokari wajen taimaka waɗanda ba su da shi musamman ba da abinci wa mai azumi mu duba hadisin imamu abu dawud rahimahullah da sheikh muhammad nasir al-albani rahmatullahi alayhi inganta man fattara sa'iman kana lahu mithlu ajri sa'im ghayra annahu la yunqasu min ajri sa'imi shay'a duk wanda ya ciyar da mai azumi Allah yana bashi kwatankwacin ladan mai azumin ba tare da an rage ladan mai azumin da komai ba don idan ka ba wani abinci fi sabilillahi yayi buɗe baki da shi ya koshi dalilin wannan abincin azumin da Allah zai baka ladan nasa ba za a rage masa lada ba karatun qur'ani dai zaka samu cikakken lada ba za a rage masa ba abin da ya na azkar za a baka lada ba za a rage masa ba zuwa sallah da ya na jam'i za a baka cikakken ladan aikinsa shi ba za a rage masa ba dukkan ayyuka da ya a wannan wuni din za ka samu ladan aikin da yayi ba tare da an rage masa lada kwaya a cikin ayyukansa ba wani gara ba sa muke bukata da ya wuce wannan abdullahi ibn abbas radiyallahu anhu a cikin hadisin bukhari yace kana rasulullah ajwadan nas wa kana ajwadu ma yakun fi ramadana حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن فلا رسول الله أجود بالخير من الريح المرسلة Abdullahi ibn Abbas Allah ya kara masa yadda yace Annabi tsira da aminci sabbata a gare shi fi kowa kyauta a duniya kuma yakan kai kololuwa na kyautansa ne a watan Ramadana a daidai lokacin da mala'ika Jibril alaihi salatu wassalam yakan zo gare shi sukan karanta Qur'ani tare yace a wannan lokacin kyauta da yake yi sadaka da yake yi taimako da yake yi ya fi iskar da kake shaka ya fi oxygen da dan adam yake iya sheka wannan tashbihi ne wato iska da kake gani take yawo kyautarsa ta fi matuƙar akwai abin bayarwa wannan shi irin ɗabi'un da ya dace mu yi koyi da su Allah ya ba mu ikon koyi da wannan Allah ya ba mu ikon ciyarwa da abin da Allah ya ba mu don neman yardarsa Allah ya ba mu ikon taimaka duk wanda ke cikin halin bukata Allah ya samu wanye lafiya ah, da ikon Allah yau za mu tashi a kan darasi na bakwai darasi na takwas da za ku Mullahu khaira a wannan wata na ramadana shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da hudu insha Allah ta'ala muna cikin sura ta hudu daga cikin jerin gwanan surorin ƙur'ani daga sama wato suratun nisa'i jiya da ikon Allah mun yi magana akan ayoyin da ke bayani akan yan wuta waɗanda Allah yake cewa zai kai su wuta Allah ya kare mu daga wuta yau da ikon Allah za mu tashi akan ayoyin da ke bayani ko ayar da ke bayani akan yan aljanna daidai kan aya ta hamsin da bakwai Allah ya ba mu ikon dacewa da aljanna dama wannan shine yanayin ƙur'ani bushara da gargadi bushara ga wanda ya bi Allah aljanna gargadi ga wanda ya saba wa Allah zai je wuta wa ma nursalul mursalina illa mubashirina ومنظرين فمن آمن وأصلها فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون كو كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين الله يسامح مسكين جماعة da وبشارة نعم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا walladina amanu wadanda suka yi imani wa amilu salihati suka yi ayyuka masu nagarta Allah ya samu a cikin su sanudkhiluhum za mu shigar da su jannatin lambunan aljanna gidajen aljanna tajri min tahtiha al-anhar wanda ƙoramai ke gudana ƙarƙashin aljanna din na fiha abada za su dawwama a cikin ta dindindin lahum suna da shi fiha a cikin aljanna din azwajun abokanan zama matan aure mutahharat waɗanda suke masu tsarki azwajun mutahharatun mata masu tsarki waɗanda kenan mutahhara aka tsarkake su wa nudkhiluhum za mu shigar da su zillan wata inuwa ta aljanna zalila wata ke dawwamanniya da take mai kauri Allah ya samu a cikin su walladina amanu jama'ar da suka yi imani wa amilu da suka yi ayyuka masu nagarta yan uwana musulmai dukkan rayuwar duniya riba ta shine imani da aiki na kwarai matukar mun yi imani da Allah muka yi ayyuka na kwarai to mun ci ribar rayuwa a aqida ta ahlus sunna babu dama mutum yayi imani babu aiki dole imani iya tafiya da aiki ne wannan yasa sheikh alqirawani rahmatullahi alayhi ko cikin littafin risala yace wala yakmalu qawlul iman illa bil amal ولا قول ولا أمل إلا بالنية ولا قول ولا أمل ولا نية إلا بموافقة السنة mutum ya ce ya yi imani bai wadatarwa dole sai an samu aiki a cikin imanin da imani da aiki ba sa wadatarwa sai an yi da niyya ya zama aikin don Allah aka yi da imani da aiki da niyya ba sa wadatarwa sai sun dace da karantarwar manzon tsira sallallahu alaihi wa sallam dole wannan shine sharaɗin tsira imani aiki na kwarai yin niyya wato aikin don Allah ikhlasi da kuma koyi da sunna idan Allah ya taimake ka yi imani da Allah ka yi ayyuka na kwarai a cikin wannan imani da aiki na kwarai aka samu niyya niyya shine yi da ikhlasi don Allah a kuma wajen aikata aikin ka yi koyi da karantarwar annabin da Allah ya turo maka sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to ka ba a rayuwarka masu irin wannan sifa ko da ba su da kuɗi Allah yana ba su kwanciyar hankali da nutsuwa a rayuwar duniya ko da ba su da lafiya za ka ga cin nutsuwa da kwanciyar hankali da imani da Allah da rayuwa mai daɗi ko da suna gidan haya sai ka ɗauka sun fi kowa wadata a garin saboda suna cikin rayuwa mai daɗi shi sa Allah yace ce man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhiyannahu hayatan tayyiba na lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun wanda ya aikata aiki aiki da yake salihi wato mai nagarta mai kyawu yana mumini ko tana mumina kaga maganan imani ya shigo ga aikin kwarai wa huwa mu'minun alhali yana mumini za mu rayar da shi hayatan tsayyaba rayuwa mai daɗi rayuwa mai daɗi a duniya falanuhiyannahu halatan tayyiba a lahira wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun za mu saka musu aikin su da mafi kyawun sakamako shine aljanna don haka imani da aiki na kware shi yake kawo rayuwa mai daɗi akwai jama'ar da ba su san kuɗi nawa suka mallaka a duniya ba amma saboda rashin rayuwa mai daɗi ba sa iya bacci in ma ba sa iya bacci saboda tsabar lissafin kudin in ma ba sa iya bacci saboda me saboda yadda kasar ta shiga cikin halin kakanika yi tunani yake tun da ya tara duniya baya sha'awar mutuwa kuma dole sai ya mutu naka idan kyankyaso ya motsa a gidan ji yake kamar ransa aka zo nema bai da kwanciyar hankali ga kudin amma bai san me zai da shi ba so rayuwa mai daɗi jama'a ba a kudi ake samun ta kadai ba rayuwa mai daɗi ba a mulki kada yake samu ba wasu masu mulkin damuwar da suke ciki wallahi abin ba ka da kashi dai cikin ɗarinta zai kwanta baya iya bacci wani hotonsa in ka gani a tv duk ta'addancin da ya sai ka ji kana jin tausayin saboda lalacewan ta yi yawa me dalili saboda ba a mulki kada yake samun rayuwa mai daɗi ba rayuwa mai daɗi sirrinta shine a cikin imani da aiki na ƙwarai alhassan ibnu abil hassan albasari rahmatullahi alai yace masu mulki da masu kuɗi da ba su san me suka mallaka na kuɗi ba inda sun san rayuwa mai daɗi da muke ciki dalilin imaninmu da Allah da biyayya da muke gare shi da sun yi hasada da mu fiye da kowa a cikin rayuwarsu saboda duk abin da suke nema sun bata hanya hanyar samun sai yana cikin imani da aiki na kare ne in dai rayuwa kake so mai daɗi to ka yi imani da Allah duk abin da aka ce aiki ne mai nagarta aikata shi ba ka da wasa wajen sallah ba ka da wasa yi wajen yin a jam'i ba ka da wasa wajen yin azumi ba ka da wasa wajen karatun qur'ani ba ka da wasa wajen ciyarwa fi sabilillahi ba ka da wasa wajen aikin haji ba ka da wasa na wajen duk aikata ayyuka masu nagarta sadar da zumunci jin tafsirin qur'ani karanta qur'ani din zuwa gaida marasa lafiya kai gawa makabarta kana kokarin biyayya zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala, ka kuma yi imani da ayyukan da kake sakamakon auren Allah kake nema babu rayuwar da ta kai wannan daɗi gaba ɗaya duk wata rayuwa da ɗan adam yake nema bayan wannan rayuwa ce ta imani da aiki na kwari wa man ya'mal min as-salihati min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhuluna al-jannata duk wanda suka yi imani da Allah suka yi ayyuka na kwarai Allah yake waɗannan su suke shiga cikin aljanna tun da an ba mu labarin yan wuta wannan ayar sai ta gangaro tana ba mu labarin yan aljanna wallazina amanu waɗanda suka yi imani da Allah subhanahu wataala da kadaituwarsa shi ya halicci komai da komai da sunayensa da siffofinsa kuma shi kadai ake bautawa ba a matarayya da kowa shi kadai ne wa da hula sharikala sannan kuma wa amilu da suka yi ayyuka na nagarta sallah zakka azumi karatun qur'ani kyautata wa iyaye kyautata wa iyalai adalci tsakanin jama'ar da ke karkashin ka rikon amada a duk lokacin da aka baka taimaka waɗanda suke cikin halin bukata wanzar da sarakatun jariya gina masallatai gina makarantu raba qur'anai a karanta gina gidaje don a rika ajiye marayu suna rayuwa a cikin su da irin waɗannan ayyuka Allah ya ce masu wannan ayyuka masu aljanna idan ka duba irin gara basan da Allah yake bawa masu takawa da bayyana Qur'ani kusan kwatankwacin wannan Allah yake bawa masu imani da ayyuka na kwarai yace sanidkhiluhum za mu shigar da su jannatin cikin aljanna daraja daraja wato lambunan aljanna daraja daraja masu imani da aiki na kwarai Qur'ani ya bayyana mana dukkan wata gara basa da dan adam yake neman Allah subhanahu wata'ala yana ba su aranma babu laifi kaɗan samo mana wasu ayoyin da ke bayanin falala da Allah yake wa masu imani da aiki na kwarai ko da kaɗan a ƙur'ani da irin siffata su da da daraja daga ciki idan ka duba ƙarshen suratul kafi Allah ya bayyana aljannar da yake ba su ita ce kololuwar aljanna a daraja wato jannatul firdausi إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين خالدين فيها لا يبغون عنها حولا إذن كما قبل سورة مريم الله بيّن ما في إيماني بأيكي نقري bayan ya ce mako masu aljanna ce ta firdausi ya ce tun a duniya Allah yana sa mutanen kwarai suna son su masu imani da aiki na kwarai suna da farin jini sai ga daga kagan su kana jin daɗi kai kan ranka na jin daɗi saboda mai dalili saboda imanin su da aiki na kwarai ka duba mutane nawa ne a duniya daga an ce ma ga Sheikh Shuraim hafizahullah sai ka ji kana kaunarsa daga an ce maka ga Sheikh Sudais hafizahullah sai ka ji kana kaunarsa in an ce ga Dr Zakir Naik sai ka ji kana kaunarsa waɗanda suka yi imani da aiki na kwarai Allah ya ce yana ya kauna a cikin yana son ya kaunarsu a zukatan bayinsa na kware innal ladina amanu wa salihati lahumur rahmanu amanu wa amilus salihati wanda suka yi imani da aiki na kware da sannu Allah zai sanya wudda kaunarsu a cikin zukatan bayi na kware za ga bayi na kware suna kaunarsu suna son su suna musu fatan alkhairi suna taimakon su suna sauraron su kuma suna kokarin yi musu addu'a ta alkhairi sayaj'alu lahumur rahmanu wudda ko da wani yaƙi su dan fassada zaka samu bayan Allah na kware suna ƙaunar su dan mai dan imani da aiki na kware Allah ya samu a cikin su waɗanda suka yi imani da aiki na kware ƙur'ani ya kara bayyana mana Allah ya ce gobe kiyama yana shigar da su cikin salihan bayi salihan bayi idan aka kira salihai babu anbiya iya nufin a cikin annabawa gobe kiyama dalilin imani da yake na kwarai sai kaga gidanka kana makwabci da annabi ibrahim alaihi salam dalilin me saboda imani da yake na kwarai والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلنهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنة سندخلهم في الصالحين سندخلنهم في الصالحين والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلنهم في الصالحين الله يتي wanda suka yi imani da aiki na kwarai da sannu za mu shigar da su cikin salihai suwa kenan su ne annaba da manzanni saboda duk inda aka kira a salihuna ba a kira sunan annaba a wurin ba iya nufin annabawa ne kamar yadda Allah ya ce wa mayyar gabu an millati ibrahima illa man safiha nafsa wa laqad istafaynahu fid dunya wa innahu fil akhirati lamina salihina ay lamina al-anbiya'i wal mursalina in a cikin ayar aka kira salihai aka kira annabawa to anan salihai ya zama bayi na kwarai annabawa ko manzanni kuma ya zama a matsayin annabawa manzanni da muka sani wa man yuti Allah war rasula fa ulaika ma alladhina an'ama Allahu alaihim minan nabiyina kaga sun zama tunda an kira su was-siddiqina wash-shuhada was-salihina zaka anan salihai ba su ne annabawa ba to tun da a wacce ayan ba a kira annabawa ba dalilin imani da aiki na kwarai kai ba annabi ba manzo ba sai ka tashi a filin kiyama a cikin aljanna ga gidan annabi ga gidanka ba in ji mutum ba in ji Allah subhanahu wata'ala masu imani da aiki na kware Allah subhanahu wata'ala ya ce daga cikin gara da zai muzo suna da lada da baya yankewa a ramma a cikin ayoyi da yawa Allah maimaita إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون الله يسي wanda suka yi imani da aiki na kware suna da lada a kyama da baya yankewa wato duk mai imani da aiki na kware ko ya bar duniya za a ga ayyukansa na kware Allah ya mai da su sadakatun jariya ayyukan ma da ya bari ko da ba sadakatin jariya ba ne ayyukansa na kware Allah subhanahu wataala yana ci gaba da wanzar da bashi ladan malaman ƙur'ani suka ce dalilin imaninka idan kana azumin litinin da alhamis sai ka rasu bar duniya sai Allah ya ci gaba da baka ladan azumin litinin da alhamis a duk kwanakin da suka zo waɗannan din ya ishe ka hujja annabi tsira da aminci sabbata gare ya cewa wanda gashi a cikin hadisin muslim kake ke ta mammari ba au safara kutiba lahu ma kana ya amalu sahihan muqiman wanda yayi tafiya ko yayi rashin lafiya dalilin wannan sai ya ajiye azumi misali annabi ya ce Allah yana bashi kwatankwacin ladan aikin da yake a cikin halin lafiya ko kuma a lokacin da yake zaune a gida bai tafiyan ba idan ana bawa matafiyi ladan azumin litinin alhamis da ya ajiye ashe bawan Allah da rayuwarsa ta yanke a duniya ya fi cancanta a taimaka masa da wannan su haka masu imani da aiki na kwarai ko sun bar duniya Allah yakan tarfa wa garin su nono sukan samu muwafaka da cewa ladan su baya yankewa lahum ajrun ghairu mamnun ghairu maqtu kenan ladan su gaba ɗaya ba a taba yanke shi Allah ya bayyana masu imani da aiki na kwarai sakamakon da yake ba su shine sakamako mai girma da Allah ya kira al-fawz al-kabir innal ladina amanu wa amilus salihati lahum jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha sai ce me zalikal fawzul kabir wanda suka yi imani da aiki na kwarai suna da aljanna suna da lambuna na aljanna na ni'ima da za su dawwama a ciki Allah ya ce wannan shi ne rabo wanda yake mai girma rabon da Allah ya ce yana da girma akwai dan adam da ya isa ya inkarin girman wannan rabo don babu dan adam da ya isa a ran ma Allah ya ƙara bayyana mana cewa masu imani da aiki na kwarai su ne mafi alkhairin halitta a wurin Allah subhanahu wataala duba suratul bayyina إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية إن الذين آمنوا وأن سكي إيماني سكي أيكي نقري الله يتي أولئك هم خير البرية سوني مفي الخير حديثة أولا الله سبحانه وتعالى أشي إيماني دا أيكي ببري باتي أرايوا jama'a aƙida ce ta murji'a mutum ya yi imani baya aiki amma matukar kana so ka zama musulmi na gaskiya a siffata ka da cewa kai mai riko da sunna ne to dole a cikin imanin ka sai an samu aiki na kware duk abin da kai imani da shi in akwai bukatan aiki sai kai aiki dole mu yi aiki da ilimi dole mu yi aiki da gaban jikinmu dole mu yi aiki da dukiyarmu dole mu yi aiki da lokacin mu dole mu yi aiki da karfin mu don addinin Allah ya ci gaba wannan shine alamar cewa muna da imani na gaskiya amma duk wanda ya ce ya yi imani da Allah dukiyarsa tasa ne addinin Allah bai da rabo a ciki lokacinsa nasa ne addinin Allah bai da rabo a ciki karfinsa nasa nasa ne addinin Allah bai da rabo a ciki kujerarsa tasa tasa ne addini bai da rabo a ciki to wannan ko ya ce mana a takawa hakuna sai mu ce wannan takawar ta ƙarya ce saboda takawar gaskiya ana fitowa a yi wa addinin Allah hidima da ita Allah ya taimake mu ya ba mu ikon yin addinin sa hidima don haka innal ladina amanu wanda suka yi imani wa amilus salihati suka yi ayyuka masu nagarta sanudkhiluhum za mu shigar da su jannatin kalmar jannatin shine kwaya daya shine aljanna ko kuma lambu ayawaddu ahadukum an takuna lahu jannatun kaga wannan shine me shine lambu innal ladina amanu wa amilu salihati kanat lahum jannatul firdausi wannan shine aljanna akwai wata alaka mai karfi tsakanin lambu da aljanna duk inda aka samu aljanna ba a bayanin aljanna babu lambu a cikin sa saboda me dalili lambu wani abu ne da yake na daraja da isa wani abu ne na jin daɗi ‘ya'yan itatuwa da kake ci ababe ne na jin daɗi na more rayuwa don haka sai ka ga kalmar lambu din da ita ake kiran aljanna kalmar aljanna da ita ake kiran lambu din to shi sa duk inda ni'ima ta kai ni'ima ko gini aka yi in ana so a kawata a sa ni'ima ana mai a cikin sa ana sanya shuke shuke kala kala a cikin sa duk wurin da aka ce akwai shuka akwai launi kore to yana jan hankali yana kwantar da hankali yana ƙara ƙarfin ido kuma yana sa ran dan adam ya ji daɗi duk inda ka kalli yabanya ta yi kyau sai ka ji wani daɗi a ranka sai ka ga idonka yana ƙara kaifi da basira sai ka rika jin farin ciki a zuciyarka shi yasa duk inda ake bayyana ni ma ake kiran wannan shi yasa da annabi tsira da aminci sabbata a gare shi a hadisin muslim ya tashi bayyana mana yaudaran duniya sai ya ce inna duniya hulwatun khadira duniyan nan mai ɗanɗano ne kamar zuma kuma koriya ce launinta saboda duk koren abu iya da jan hankali shi yasa lambu kana shiga sai ka ga kore ne bangare ta kowane bangare idan ka kore yake gani shi yasa ni'ima ce a ce gida akwai lambu ni'ima ce a ce waje ne na hutawa akwai lambu a cikinsa akwai 'ya'yan itatuwa masu dadi a cikinsa ni'ima ne shi yasa Allah ya kira a cikin aljanna akwai lambu na kala-kala kwanan nan a ƙasar Dubai akwai wani lambu da suka yi wanda duk duniya babu irinsa yana da faces guda biyu akwai first face akwai second one a ɓangarensa sa na farko an kammala yanzu na biyu ake yi sunan lambun shine Dubai Miracle Garden wato kaman ka ce lambun al'ajabi a Dubai ko kuma lambun al'ajabi na Dubai wannan shine sunansa a cikin lambun an shuka bishiya kala daban-daban nau'i daban-daban wuri daban-daban akwai bishiya sama da guda miliyan 45 a cikinsa a duk shine the biggest in the most prestigious garden in the world yanzu a yanzu kwana na kammala shi dukiyar kasar mu sai dai Allah ya kare ta don dama an rasa wajen kashe ta to haka za a yi ta ɗiba ana zuwa ana hutawa lambun nan yadda aka yi shi tsarin da aka yi shi akwai wajen fakin na vip akwai na public a cikinsa idan ka shigo akwai korama na ruwa da aka yi kala-kala a cikin lambun wurare ne kawai daban-daban ko ina kake so ka shiga akwai dabbobi kana kana da idan ka zai gani ya ji daɗi a cikinsu akwai restaurant wajen da za ka je ka zauna ka ci abinci irin wanda kake so za a dafa maka a cikin wannan wurin akwai face aid room a wurin idan kana da damuwa ko ka ji ciwo ka je a duba lafiyarka akwai wurin da ake yi na exercise in kana so ka je ka motsa jini akwai wurare kala-kala da ake motsa jini a cikin lambun akwai wajen hawa dabbobi kala-kala in kana so ka hau doki akwai wajen ɗora ka akan doki idan kana son hawa raƙumi akwai wajen ɗora ka akan raƙumi a cikin wannan lambu don za ka yi tafiya a cikinsa department department ne kana kala in ka gama da nan a kai ka wancan department in ka gama da wancan a kai ka wancan idan kana bukatan guidance ma ka bata a ciki akwai irin jama'ar da ke yawo a ciki za su nuna maka hanyar da za ka bi ka fita idan kana so ka shiga kudin shigansa dirhami ashirin ne kudin kasar yaro karami kuma kyauta ne fi sabilillahi ya shiga ya kallo haka aka kawata shi yanzu kwanan nan aka bude shi gaba ɗaya bude bangaren farkon biyu ta wuta daina kaɗan ba to yanzu Allah ne ya taimake mu ya kare mu amma in ba haka ba yadda mutanen mu suke da ɗiban kuɗi na banza a bar talaka wanda babu magani babu abincin da za a ci malaman makarantu albashin su ya gagara abincinsu ya gagara marayu a halin kakani kayi to sai ga an koma can wajen hutawa mai ya kai ka hutawa ka bar talakawa a cikin halin kakani kayi in ba 'yan najeriya ba wannan kuma ya shafi kusan kowane irin jinsin mutane a kasar nan Allah ya gyara mana shugabanninmu Allah ya samu mu wange lafiya bayan wannan lambun a gefe sai suka sake yin wani lambu yanzu na musamman kwanan nan shi lambun da ake yi saura wata goma sha shida yanzu a gama shi shi kuma sunan wannan lambun wai the holy quran garden wato lambun qur'ani shi yadda aka yi tsarin lambun shine duk wata bishiyar da Allah ya kira ta a qur'ani an je an shuka ta a ciki bishiyoyi a ƙur'ani Allah ya kira guda nau'in tsirrai daban-daban Allah ya kira guda hamsin da hudu a cikin ƙur'ani a ɓangare na farko na lambu an je an shuka guda talatin da biyar guda goma sha tara za a sa a ɓangare na biyu amma a cikin goma sha tara akwai waɗanda ba a samu ba amma talatin da biyar an same su in ka duba ƙur'ani ya kira bishiyoyi kala kala yanzu misali Allah ya ce ta ayawaddu ahadukum an takuna lahu jannatun min nakhilin wa anabin ko kuma wa inabin a wata kira'a kaga an kira annakhil dibino an kira inabi can ya ce wattini wa zaitun kaga an samu attin an samu me an samu zaitun. hatta irin su tsamiya Allah subhanahu wata'ala ya kira su kayan itatuwa kala kala Allah ya kira su so waɗannan su ne sai aka ware sai aka ce wai lambun qur'ani sunansa shi ba a gama ba kawai ana so idan ka shiga ciki ya tunatar da kai da qur'ani ne kawai za a kawo lambun an sa bishiya kaza sai a nuna maka ayar da ke magana akan wannan bishiya a cikin lambun in an sa bishiya kaza sai a sa ayar da ke magana akan a daidai wurin na da kai bayan nan ana hira da director na lambun da ake yi sunansa Dr. Muhammad Nur Shamun aka ce masa a bishiyoyin da kuke nema na aljanna ko wanda ba ku samu ba Ya ce har yanzu dai da suke magana bishiya kwaya ɗaya ce ba a same ta ba a duk bishiyoyin da Allah ya kira Qur'ani kwaya ɗaya ne har a yanzu an yi an yi a samu sinadarin ta ba samu ba in an ce akwai dibino aljanna ba ana nufin dibinan duniya bane amma su sai su dauko irin dibinon duniya su dasa ya tunatar da kai akwai dibinan aljanna amma wannan ba iya nufin ka shiga aljanna ba iya nufin akwai wata ni'ima kololuwa aljanna amma ga carbon copy ko kuma ga dai dan kwaikwayinta da aka yi a duniyance bishiya ɗaya ce ba a same ta ba wacce ce bishiya ba zai iya gaya mini الله خيرا زادك الله علما imanan inna shajarataz الزقوم wannan bishiyar wuta ne yace ita dai sun neme da sun kasa nace wannan ba za ku same ta ba sai ku yi hakuri to wannan shine the holy Quran garden wato lambun Qur'ani duk wasu ni'imomi da Allah ya kira na Qur'ani za a kwatanta wai sawwara maka su ne da gaske akwai wani tunnel da aka yi idan ka shiga ciki a wurin kuma akwai ainihin kaman screen wato kaman tv sai ana playing wasu ababe da Allah yake bayani a Qur'ani irin yadda ake kamar na suratul rahman sai ga ana yi ana nuna maka korama na ruwa na gudana ana nuna maka bishiyoyi suna gudana ana nuna maka wani korama na nono kamar da ya suratul qital korama na giya ana nuna maka korama na zuma waɗannan ababe ƙorama na ruwa wanda yake mai daɗi to sai ta nuna maka korama korama kala kala shi kuma in ka shiga cikin tonalin sai ka kallo in kuma kana so ka saurara ne sai ka rika ji akwai bangaren turanci akwai bangaren larabci akwai bangaren yare kaza akwai na audio sai a kunna ma sai ka ji ana kiran ayoyin a ƙur'ani da irin nau'in itatuwan da ke cikin lambun aljanna da irin nau'in ƙoraman da ke lambun aljanna in ji kake so sai ka shiga tunnel ɗin ji in kallo kake so sai ka shiga tunnel ɗin kallo idan bishiyoyin kake so ka gani a zagiri sai ka rika yawo a lambun kana ga ayoyin ga su da larabci ga su da turanci ga su da faransanci ga su da jamusanci sai ka ga bishiyoyin irin su ga su nan a ana nuna maka wato irin su na duniya ba irin su na aljannan ba saboda aljanna akwai giya a duniya akwai giya suna suka yi tarayya amma daɗi da dandano ba ɗaya bane a aljanna akwai nono a duniya akwai nono nonon duniya da na aljanna sun yi tarayya a sunan ji ibnu abbas radiyallahu anhu daga nan ba su ƙara kulla alaka ba mafhum tayyib to wannan shi kuma lambun ba su bude shi ba sun ce sai shekara mai zuwa idan Allah ya kai mu 1435 a wajen watan zulka'ada za a bude shi shi kuma wannan masu imani da suke son tunatar da kansu da dausayin aljanna wato kenan fi zilalil qur'an in kana so ka inuwantar da kanka inuwan qur'ani sai ka shiga cikin ji labarin da qur'ani ya baka na bishiyoyi to ga irin na duniya bishiyoyin nan in kuma na 'yan duniya kake su saka je wancan da aka kira shi dubai miracle garden shi kuma wannan sai mutum ya je ya shiga ya ga bishiya sama da nau'i guda miliyan 45 aka dasa wanda duk duniya babu wani lambu yanzu da aka yi na ni'ima da ya kai wannan an gama bangaren farko bai wuce sati biyu ba an fara shiga cikinsa bangare na biyu kuma sun ce sai bayan aikin hajji insha Allah za a kammala sai a bude shi mai so ya shiga ya huta sai ya huta waje ne na tourism irin wannan yawon shakatawa da bude ido da ake yi to mai son zuwa wai sai ya je can ko wanda ko ba zai je ba sai taimaka marayu da kudin da sabin musulunta da gajiyayyu jannatin a cikinsu akwai lambuna kala-kala a cikin aljanna tajiri min tahti al-anhar karkashin wannan lambunan aljanna din akwai korama da ke gudana wannan koramai sune aran ma Allah ya bamu labari a cikin suratul kitab ba musu koda guda hudu a gaggauce مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من مثل الجنة نعم. أنهار من ماء غير آسن وأنهار من من لبن لم يتغير طعمه وأنهار وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم مثل الجنة التي وعد المتقون misalin aljannar da aka yi alkawari wa masu takawa Allah ya samu a cikin su Allah ya ce fiha harun min ma'in ghairi asinin a ciki akwai korama na ruwa wanda yake mai mai daɗin sha wanda ba mai tsaci ko mai ɗaci ba wa harun min labanin lam yataghayyar ta'amuhu akwai korama na nono wanda ɗanɗanansa bai canja ba bayi da tsami kwata-kwata sai kuma wa harun min khamrin lazzatin lisharibina akwai korama na zuma mai daɗi ga mai shi amma ba irin zuma mai bugarwa ba Allah ya ji kan kala rawi ya ce shi korama na giya ba amma ba mai bugarwa ba kala rawi Allah ya ji kansa ya ce shi ban ya shiga aljanna dan giya zai zama me yasa ya ce saboda a duniya bai sha ba don dama ka'ida wanda ya sha giyar duniya an haramta masa giyar lahira kuma annabi tsira da abinci sabbata a gare shi a hadisin muslim ya ce wanda ya sha giyar duniya a lahira sai ya sha tsibatul khibal tsibatul khibal shine jiyus na yan wutar jahannama jiyus aka yi wa yan wuta na azaba dole ko ya shiga aljanna na bai sai ya sha wannan Allah ya wajabta sai ya sha shi yasa shan giyan duniya akwai bala'i kar tsautsayi ya sa ka je ka gwada sa bakinka a kanta Allah ya kare mu daga shanta sannan wa anharun min asalin musaffa ga kuma korama na zuma tatacciya ingantacciyar saƙa da babu tuwa a cikinta walahun fi hamin kulli samarat a cikin aljanna akwai dukkan 'ya'yan itatuwa da mutane suke bukata duk ɗan ice da kake bukata a kawo maka sai a kawo maka idan ni ina bukatan apple sai a kawo ina bukatan ba a kawo a ran ma yana bukatan <laughs> yana bukatan lemo a kawo masa yana bukatan kankana a kawo idan kai kana bukatan guruba ma za a baka <laughs> to idan kana son yalo ma za a baka waɗannan shine ni'imar aljanna duk abin walahun fi hamin kulli samarat duk abin da mutane suke so na ni'ima akai idan aka shiga aljanna babu komai a cikin ta sai ni'ima na farko hadisin bukhari yace annabi tsira da aminci tabbata gare shi yace talakan aljanna ana ba shi kaman duniyar nan guda goma ne wannan shine talakan aljanna ga mata hurul in fil jannati ma la aynun ra'at wala uzunin sami'at wala khatara ala qalbi bashar a cikin aljanna akwai abin da ido bai taba gani ba kunne bai taba ji ba zuciyar mutum duk inda ta iya hakaito dadi ba ta taba hakaito dadin aljanna ba duk waɗannan ni'ima Allah ya tara cikin aljanna kuma gabanin yan aljanna su shiga annabi ce suna shiga sai Allah ya tara su a hadisin bukhari da muslim sai a dauko mutuwa a siffar rago fari da bakin rago sai a kama mutuwa mutuwa sai a yanka ta da wuka sai a ce to ga mutuwa an yanka ta ku tabbata a ciki dindin dindin din babu fita to an riga an yanka mutuwa me ya saura shikenan kawai sai morewa kuma duk abin da kake bukata a cikin aljanna za a baka lilladina ahsanul husna wa ziyada lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid duk abin da kake bukata a cikin aljanna za a baka a aljanna ba a bacin rai a aljanna ko hasada ba a yi shi yasa Allah idan ya sa yan aljanna cikin aljanna in akwai wani gilli da hikidu da hasada tsakanin su sai an zare shi yasa yace wa naza'ana ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan za su waye gari dan uwan juna ne kaman uwa ɗaya uba ɗaya babu wani gaba ko hikidu ko kuma hasada da juna komai an cire kawai kowa yana son ɗan uwansa ne kuma ni'imar aljanna kullum karuwa take yi ni'imar yau ta fi ta jiya ta gobe ta fi ta yau ta jibi ta fi ta gobe kamar yadda azaban wuta ke karuwa azaban yau ta fi ta jiya ta gobe ta fi yau ta jibi ta fi ta gobe to ita aljanna ni'imar ne yake karuwa haka annabi tsira da aminci sabbata a gare shi akwai kasuwa aljanna kasuwar jin daɗi idan mutum ya je shiga kasuwar ya kawai kanshi yake a cikinta shi dan adam haka yake kanshi a jikinta kuma tsakanin babu cefane. babu biyan hayan gida babu sayan fili babu jini a cikin aljanna babu sulhu tsakanin yara ko mata babu kishin mata balle a hana ka barci, duk wata matsala da ka sani a rayuwa babu biyan kudin magani duk wannan akwai hatta phcn kudin nepa ko babu biya aljanna babu biyan kudin wata bot balle a tona rijiya ko bohol duk wannan babu su kwata-kwata kawai komai zanzan ne kawai a cikin aljanna idan ka je kuma kana yi wa yara wa'azi akan aljanna kar ka gaya musu babu wannan ba za su fahimce ka ba sai ka ce akwai hansu a aljanna akwai remote control a aljanna akwai balambalan a aljanna akwai tv a aljanna akwai gym a aljanna akwai mota a aljanna waɗannan ababe yara suke bukata amma don ka ce ba a sefa ba a gina gida ba a to da mu ya hada shi da shi wannan idan ma da daman kwata kwata bai shafe shi ba wannan kai ya shafa ya za wani dan uwa je na yi wa yara nasiha wai akan ni'imar aljanna yana bayanin babu sefa ne babu gina gida babu kaza ya gama duk bayanan da inda ya samu magidanta yana fara sai ga an gyara zama ana murmushi abin yayi su yara ba abin bai taba su ba saboda daman ba damu su bane tun a duniya ya gama wazi ba wanda ya ji wani alamar wani yara sun ji daɗi shine wani daga hannu yace malam yace yace akwai ana wasa da biri a aljanna yace ana wasa da biri to anan ajin sai har gide da dariya kowa yana jin dadi wato tun da aljanna akwai biri to ai ni'ima ta kai ni'ima saboda shi yaro abin da yake so kenan wasa da biri to yanzu dan Allah ba wai a aljanna ba a duniya ka ba wan bai biri na wata ɗaya rika yawo da ya har yi ai mu a rayuwar duniya ba ka ban biri ai punishment ne da wanne mutum zai ji da saya masa ayaba ko da bashi ruwa ko da daure shi ko da wanne zaka ji a tun a duniya ma kai biri punishment ne amma shi yaro da aka ce a kai biri aljanna to ni'ima ta kai ni'ima saboda kowa matsalarsa daban matsalar ka kana zaune da yaron ka damuwar ka ta kai iyaka ka dauko shi a islamiyya kai damuwarka ta yaya za a yi da abin karya gobe da safe kai damuwanka ma a yammacin yau kai dai ka san ka bar masara a gida baka sani ba an samu abin miya ko ba a samu ba uwar gida ta yi da barbarin miya ko ba ta yi ba kai duk basirar ka ka hada gabar da yamma kudu da arewa tunanin ka shin abincin yayi ko bai yi ba don kai ka san masara kada ka bari a gida kana wuce babban obstacles yaro ce baban gina mana irin wannan idan za ka tsaya ka masa bayanin babu wallahi ba zai fahimce ka ba saboda shi duk duk shinarinsa babu kalman babu shi yasa bahaushe ce yan ba ni babu in ka ce babu sai ce babu sayi wato shine wai da babu ma a saya masa don ita ma babun a da ita kudi in ta zama kudi sai a saya su saya shi yasa ake cewa yan ba ni babu to kawai idan ka iya zama da shi yace baba gina wannan sai to insha Allah za a gina <laughs> baba saya mana wannan sai za a saya insha Allah baba irin wancan motar saya mana ita sai kace to insha Allah za a saya to kun zauna lafiya amma bayanin babu ba zai fahimce ka ba gaba daya don ita kalmar babu a cikin dictionary sa babu ita gaba daya balle duba ma'ananta wannan kai ka san babu dan kai ne kai experience babu amma shi bai yi ba don haka a cikin aljanna akwai ne za a tawwama a cikin wannan korama yana gudana kala kala khalidina fiha za a dawwama saboda ba a fita yan aljanna ba sa fita yan wuta ne ake samun wasu bayan sun yi remedial ko prelim sai a mai da su aljanna masu burbudin imani a su kenan amma aljanna duk wanda ya daga ya shiga cikin ta baya fita shine khalidina fiha abada za su dawama cikin ta lahum fiha azwajun mutahhara suna da mata mutahara wanda suke tsarkakakku in an ce mutahhira wanda suke tsarkake kansu to waɗannan mutahara Allah ya tsarkake su naturally matan aljanna su ne hurul ain ba sa kaki ba sa yawo ba sa jinin al'ada ba sa jinin nifasi ba sa jinin istihaba hadisi yace kana iya gyara hulanka a cikin bargonta ga ga wani ya gyara zama ba zan faɗi waye ba ni'ima ne kan ni'ima abdullahi ibn abbas radiyallahu anhu cewa kana zuwa idan za a yi welcoming ɗinka ana taranka da mafi kankanta guda 70 ne <laughs> amma matan ka kuma na duniya fa in suka je kuma sune ne jagorori akan horo ne in sun shiga aljanna idan ka je ka shi yasa Allah yake inna an sha'ana kunna insha'a faja'alna kunna abukara urban atraba mun sanya su mun halice su halitta lafiyayya inji Allah subhanahu wata'ala muka sanya su ƴan mata babu tsofi matan aljanna ba sa tsufa ba wanda zaka samu a can kada kaman tsohuwar roka haka Allah ya halice su kullun ƴan mata ne kuma ga sunan za a gan su halittar suna kama da juna duk abin da kake bukata na halitta haka Allah zai amma idan Allah ya tashi sai ya dauki matanka na duniya duk yadda suke sai a kwaskware su a yi panel bitin ɗinsu a daidaita su duk wani yake bukata a cikike a cikike inda yake bukata a rage a rage inda yake bukata a kankare a kankare sai ka ga an seta su in suka koma can su ne ogogin matan aljanna suna karkashin su ne saboda waɗannan suna da wani experience na aljanna ba su da shi kana zaune da wani ya ce yayi labari mai gida a duniya lokacin da masara ta kare sai huru da ta me kuma masara ya kare ta ya kare saboda ita gaba ɗaya babu duniyar karewa a cikin lissafin ta aljanna ka ta sani to shi kawai babu komai sai ni'ima ina gani abin da daɗi ko amin amin so haka za a hada azwajin mutahara yan mata ne tsarkakakku a wani asar na abdullahi ibn abbas radiyallahu anhu yake cewa idan mutum yana bukatan a ƙara masa mata aljanna Allah yana ƙara masa a cikin wani asar da Sheikh Muhammad Sani Al-Munajjir hafizahullah ta'ala ya faɗa yace akwai bayin da suke neman ƙari sai Allah ya musu ƙari bayan 70 ko 70 da yankai sai a ƙara musu guda 5400 da yankai to babu cefane a ciki kaga babu damuwa ko babu cefanen da za a yi kawai sai ka aje suka ce maka hidima ka sai su maka lahum ma yasha'una fiha waladaina mazid mata za su ce su kuma fa daga cikin malaman Qur'ani akwai wanda suka ce hurul ini ba su da janda a duk inda Allah ya kira su a Qur'ani babu inda yace kadai suna da janda so haka ke ma abin da kike bukata ne ma Allah zai baki shi yasa yace lahum ma yasha'una fiha wa na duk abin da dan aljanna yake so za a bashi bayan ma an bashi abin da yake bukata sai a masa kari idan ka ce a kawo maka guda dubu ɗaya sai a kawo maka dubu biyu ce ga kwaya ɗaya kuma rizab a gefe ko za ka bukata mutahara tsarka kakku ne babu rikici babu complain kwata-kwata babu ba za ka je bacci wata tana ka bacci ba ba mai gaya ma bakar magana kawai kullun ni'ima ne kan ni'ima wa nudkhiluhum za mu shigar da su zillan wata inuwa zalila wacce take doguwa madawwamiya mai kauri duka ya shiga cikin zillan zalila inuwa ce doguwa mai kuma kauri sannan bayan nan me mai kuma sanyi ana neman inuwa ne mafiya yawa daga zafi ko kuma daga iska ko daga ruwa malamai suka ce shin a cikin aljanna daman akwai rana ne abdullahi ibn abbas Allah ya kara masa ya dace babu rana aljanna sai da in mutum yana bukata iya gidansa ne sai a hasko masa da ita iya bukatarsa amma aljanna ba a yi ta da rana ba saboda rana nau'i ne na azaba don haka babu ita a cikin rana aljanna babu rana a cikin aljanna to haka sai dai in kai kake bukata saboda lahum ma yasha'una fiha sai a baka in ba haka babu amma me yasa aka ce akwai inuwa saboda dan adam idan kana masa bayanin ni'ima da abun da ya sani ya fi kama hankalinsa aini me yasa kaga Allah yake maka bayanin mata aljanna da 'ya'yan itatuwa aljanna da koraman nono da zuma aljanna saboda su ne ka sani a cikin duniya na ni'ima sai aka ce maka to akwai original a aljanna wannan an baka kawai na duniya ne ka taba shi yasa Allah yake ta kiran sunayen dan cire abin da ka sani to yanzu da an halicci wani abu ne aljanna aka ce maka sunan abin da ke cikin aljanna ni'iman sa shine farsu ka san shi a duniya baka sani ba so da ba za ka taba jin da dadin ni'iman ba sama abin da ka sani a duniya sunansa na daɗi to sai a yi original ɗinsa sai a kai shi aljanna to saboda ɗan adam ya san duk inda aka kira inuwa to akwai hutu duk inda aka kira rana to akwai mai akwai wahala da azaba to sai aka kira inuwa saboda kai daman ka san duk inda ake kiran inuwa to ana kusawa a wurin amma an ka ji rana to ana can ne an kasa dankali a bakin hanya ko doya ko yana gona yana barema ko yana can yana noman dankali ko yana can yana kiwon aladu duk inda ka jira na abin akwai tsanani kisa sai Allah ya kira zillan zalila inuwa ce mai kauri mai tsawo mai ni'ima a wani wuri Allah yake cewa inuwa ce ta dindindin a rama kana da aya Allah ya ce ukuluha da'imun wa zilluha abincinta yana da dindindin wa zilluha ma da'imun inuwa ta ma dindindin ne baya yankewa inuwa ta baya karewa kuma inuwa sai mai tsawo shi sa Allah yace wa zillin mamdud da inuwa wacce take yalwatacciya duk sai inda kallon kai kare kake ganin ta kuma inuwa sai mai tare da inu ido ido na raham na ina na ainihin koramai shine innal muttaqina fi zilalin wa uyun masu takawa suna karkashin inuwoyin nan suna cikin inuwa suna hutawa ga korama na wulgawa karkashin su ga koraman nono ga na zuma nan ga koraman ruwa mai daɗi ga koraman giya nan da ba ta bugarwa saman su ga 'ya'yan itatuwa da bishiyoyi so sai Allah yana baka labari da waɗannan ni'imomi yana ban labari da waɗannan ni'imomi saboda su muka sani so zaka in an gaya mana su din za mu fahimtar ni'ima mafhum tayyib so haka amma in ba haka ba shi sa hadisi ya bayyana ni'imar aljanna zuciya ba ta iya hakaito ni'imar da ke aljanna duk yadda ka iya tsawara jin daɗi ka iya tsara rayuwa ta yi daɗi ba za ka iya tsawara daɗi na aljanna ba ba za ka iya tsawara ni'imar da ke cikin aljanna ba saboda mai dalili ni'imar ta fi karfin tun a duniya zuciyar ɗan adam ta iya hakaito ta ba za ka iya hakaito ni'imar ba saboda girmanta da daɗinta da tanadin da Allah subhanahu wa ta'ala ya a sa muna rogon Allah ya mana baiwa da aljanna hadisin bukhari annabi tsira da aminci sabbata a gare shi yace idza sa'altumullaha fas'aluhu firdaus idan za ku roki Allah ku roke shi aljannan firdausi a hadisin muslim yace inna fil janna mi'a daraja a adda Allahu lil mujahidina ma baina darajataini kama baina samai wal ardi a cikin aljanna akwai daraja ɗaiɗai guda ɗari duka Allah ya tanade su don 'yan gwagwarmaya da iliminsu da dukiyansu da ƙarfinsu da kujerarsu duk sun shiga cikin jibin usaimin rahimahullah tsakanin darajar farko zuwa na biyu ratan ya kai tsakanin daga nan ƙasa zuwa sama shine tsakanin aji ɗaya zuwa na biyu zuwa na uku ya Allah ka ba mu aljannan firdausi Allah ka hada mu da ni'iman aljanna Allah ka kara mana a cikin ta Allah ka ba mu dukkan ni'imar da kake ba bayin da ka aminta da su a lahira ina ga sai mu dakata a nan insha Allah ta'ala a lokaci ya ja ba zai yi mu shiga aya ta biyu ba in nace za mu shiga to ba za mu iya bayani da zai iya amfanarwa a ciki ba Allah ya kare mu daga wuta ya ba mu aljanna subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wallahu ta'ala a'lam amin amin jiya da aka yi labarin wuta ban ji addu'o'in nan haka sosai ba malam mai tambaya ta farko shi ma dai godiya yake yana Allah ya saka da alheri da cikin wannan tafsirin da kake gabatar mana da cewa shi malam kasancewa an ce lahu ma ya shafu na shi ma ai abdullahi ibn abbas Allah ya kara masa yadda da bayanin da ibnu usaymin rahimahullahu ta'ala ya cikin fatawa mu'asira yace duk abun da dan adam yake bukata a aljanna Allah subhanahu wata'ala zai bashi shi yasa yace lahum ma yasha'una ai bai tsaya ba bai ce lahum ma sha'u ba kalmar ma yasha'una ashe fi'ili ne muzari zai ci gaba da wanzuwa duk time da kaji kake sha'awa a kawo maka za a kawo maka idan kana ciki sai kace kana sha'awan ganin masjidul qur'an sai a sauraro maka sai a kawo baka gani sai ka ce bari mutuna duniya lokacin da ake ba mu labarin aljanna Allah ya tsara mu a cikin ta Allahu ta'ala alam sai wannan tana neman mafita ne a wurin malam kasancewa tana tare da mijinta wajen sun haihu suna da 'ya'ya sun kai guda shida amma a yadda ta ce mijinta kusan shi ne matan da yake zanen da su har gida suke jinsa Shi ne ta rasa yadda za ta yi in ta yi masa magana baya ji shine take neman mafita za ta iya neman saki a wurinsa idan ta yi ta yi ta yi ya gagara za ta iya neman saki a wurinsa saboda azzani la yankihu illa zaniyatan aw mushrikatan wa wazaniyatu la yankihuha illa zanin aw mushrik wa hurrima dhalika ala almu'minina auren mazinata haramun ne ga mu'minai ji Allah subhanahu wataala an haramtar ga mu'minai in kin kin ya gyara zama da mazinaci bai da amfani dan ba matar da ke zama da mazinaci sai ko yar uwarsa mazinaciya ko kuma mushrika duk wanda ta zama da mazinaci to ɗayan biyu ne ko mazinaciya ne irin ta to zaka an da daman ƙwarya sama dai da na kasa ko kuma ita mushirika ne laifinta ya fi nasa muni amma matukar ba haka ba ba ta zama da shi ai shi yasa Sheikh Abdurrahman Al-Akhdari rahmatullahi alai yace ai wa yajibu hijranuhu shi fasiki wajibi ne a kaurace masa in an yi an yi gyara bai gyara ba to kaurace wa fasiki wajibi ne idan ma ka zauna da shi ya shiga cikin arrabi kalfa'il wanda ya da abin da aka yi kaman wanda ya aikata ne na sabon Allah don haka wannan mai imani ba za ta yi ba muna roƙon Allah ya sa ya gane ya dena in ba zai gane ya dena ba Allah ya raba auren ki da shi ya hada ki da mijin da ya fi shi alkhairi a mutane da yawa sun dauki zina yanzu a ne da zuna yi magana a tafsirin mata wani sanata da na gani a Abuja abin ya ban tsoro a wani lokacin na sauko kafin na ƙara so nan dan tafsiri a wani lokaci abin da na gani yake yi da mata aka ban labari a wurin da yake sauka abin ya ta da hankali na ido na ya gani ba wani yake gaya mun ba na ce inda irin waɗannan su ne jagororin al'umma to mun shiga uku Allah ya gyara mana su Allah ya gyara mana su mu ma Allah ya gyara mu ba ina nufin duk wani sanata mutumin banza bane amma dai wanda na gani iya da awar musulmi ne a hotel suka ce irin matan da yake zuwa da su hatta waɗanda ba musulmi suna Allah wadai da abin da yake shi inda zan kira sunan kun sani amma wasirru fi ma yusarru fihi Allah ya sa ya gane ya gyara abun babu dadi in na gaya muku abubuwan da muka tare yake a wurin wallahi hankali zai tashi sai ku koma gida ku gare yin bacci wannan dadin aljanna zai nemi raba ku da shi a yanzu la karatun da aka yi kenan garin barku shi kan da gurbata muku ko Allah ya gyara shi ya gyara mu gaba daya ya gyara mana dukkan musulman mu da kowa da kowa wallahu ta'ala alam sai wannan yake cewa malam sun bi ne suke gidan haya sai kasance wato matan makwabcinsa tana gaba da matarsa sai karshe ma sai kasance shi ma yana gaba da shi shi ne sai ya neme shi ya tambaye shi ko akwai laifin da ya yi sai a shi dai shawaran da ninke ke nan ba zai maka magana ba shi ne ke tambayar malam yaya zai yi suna cikin halin jarrabawa mai girma sai dai shi da ya magana din ya kama hanyar kubuta insha Allah ta'ala daga cikin halin jarrabawan da ake ciki akwai hadisi riwaya na bukhari rahmatullahi alaihi da annabi tsira da aminci sabbata a gare shi ya bayyana idan musulmai suka yi kwana uku sun gamu da juna ba sa magana da juna Allah ya haramta musu aljanna wannan hatsari ne mai girma in kai ka masa magana shi yace ba zai masa magana ba kai a wurin Allah subhanahu wata'ala ka kubuta hadisi bayan wannan akwai hadisi da Sheikh Muhammad Nasir Rahimahullah inganta cikin Sahihul Jami' annabi tsira da aminci sabbata a gare shi yake cewa يغفر الله azza wa jalla li kulli بالله ولا يشرك به شيئا الله bihi shai'a. Allah yana gafarta wa dukkan wani musulmi da ya imani da Allah da bai yi shirka ba yawmal ithnain wal khamis duk ranar litinin da al khamis illa rajulun bainahu wa bain akhihi shahana sai dai banda musulmin da tsakaninsa da dan uwansa akwai gaba mai muni waɗannan Allah baya yafe musu ya ce anziru hadaini hatta yastaliha ku dan jinkirta waɗannan guda biyu har sai sun yi sulhu mala'iku su ce a gafarta wanda da wani sai sai Allah ya ce a ku bari har sai lokacin da suka gyara tsakanin su idan wanda in ɗaya ne yake gaban kai ba ka yi in ka gamu da shi zaka yi salama assalamu alaikum wa rahmatullah in an masa rasuwa zaka masa ta'aziyya idan kuma abin farin ciki ya faru zaka masa murna kai kai wannan shi baya maka yanke to kai a wurin Allah ka kubuta dan kai an maka mutuwa bai ta'aziyya ba kada ya dame ka kai don musiba ta auka maka bai ma jaje ba kada ya dame ka don ka kira shi walima bai zo ba kada ya dame ka kai a wurin Allah ka kubuta yanzu nauyin shi ka dorawa so da ka kai ka shiga in ka ganshi mafi kanganta ka ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu idan ya amsa ya kubuta in bai amsa ba ka sauke wuri nauyi a wurin Allah subhanahu wataala ka umurci matarka in ta gama ta sana wulgawa mafi kankan da ce mata assalamu alaikum wa barakatuh in ta amsa ta kubuta ba bata amsa ba ka ɗora nauyi a kanta Allah ya kare mu daga gaba da ƴan uwanmu Allah ya kare mu daga rashin yin magana da ƴan uwanmu wallahu ta'ala alam sai wanda yake cewa malam mutum ne ya saki matarsa sau biyu bayan ta gama idda sai ya sake aure ya matsayin waɗannan bikin na baya matukar ba ta ƙara aure ba a fahimta mafi inganci waɗancan shiga guda biyu za a irga da su ne wannan shine magana mafi inganci akwai fahimta ta wasu malamai irin ibnu hazmi da suke ga in har ta gama an sake sabon aure ya rusa shikan baya amma abin da fi tabbata cikin fatawa ta Sheikh Muhammad Salih Al-Uthaymeen rahimahullah cikin fatawa min al-Haram al-Makki shine matukar ba wani aure ta yi ba to waɗannan shiga suna nan akanta wallahu ta'ala alam sai na karshe suke cewa mana akwai wani ne da ya ya rasu ya kasance bai masa manubibin yara suna fadawa ciki suna tunanin yana jin maganarka amma su sun yi maka magana sai ya rinka baka da shi ne suke neman malam yi masa manubibin to bil hakika ka tona rijiya dan uwana da aka ce kake jin magana ta a batta a buɗe yara suna fadawa gaskiya ko da ka tona rijiyar don jihadi ne a ruwa fi sabilillahi to barna kuma ta fi shayar da ruwan yanzu girma saboda ran mumini dan a wurin Allah ya ma fi dakin Ka'aba ai ko ran mai imani ya fi dakin Ka'aba a wurin Allah la zawalu dunya ahwanu inda Allah min qatl rajulin muslimin hadisin Imam an-Nasa'i rahimahullah ma a'azamuki wa a'azamu hurmatuki wal mu'minu a'azamu inda Allah minki cutar da mumini namiji da mace bai da amfani ta kowane irin bangare idan akwai cutarwa da zai faru ga mai imani to mu kauce alladhina yu'dhuna almu'minina walmu'minati bighairi maktasabu faqad istamalu buhtanan wa ithman azima so da ka dan uwana kai kokari ka gari jiyan nan an sa mata murfi idan har ba za ka iya kange ta a sa murfi a rufe ba wallahi lazim hakura da ita ya fi alkhairi da ayi asarar ran mai imani kwaya ɗaya dalilin sa in akwai halin murfin ko kuma wani dan uwa da zai taimaka da rufe ta sai ya same shi ya bada guduma dan a mata murfi din sai ya zama sun yi tarayya wajen samun lada na rufe ta daga cutarwa da kuma ɗiban ruwa da zai amfanar da al'umma Allah ya bada ikon kyauta ta da rufe ta don ta amfanar da al'umma da wallahu ta'ala alam sai masu neman addu'a a wurinka da sauran yan uwan musulmai wadda lokaci ba zai bada dama ka kashe bukatun su to dukkan bukatunmu na alkhairi Allah ya biya mana sharri Allah ya kare mu ya jikan iyayenmu da malamanmu ya kare mu daga wuta gobe kiyama ya tsunduma mu a cikin aljanna Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wallahu ta'ala a'lam Masha Allah Allah ya saka wa malam alheri cibiyar addinin musulunci da darul islam wani ke shago mai nan ba aisha shida laushin sun complex daura zaren da ba launci kasuwar wunti bauchi Bautista Najeriya ita ce jira muku wannan MP3 ga lambar wayar mu ga masu bukatar neman mu akan lambar waya kamar haka sifili takwas sifili shida sifili uku sifili biyu biyu bakwai biyar ga lambar a cikin harshen turanci 0 0 60 30 22, 75 wasu alaikum warahmatullahi